صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. da wani lokaci ake ya cewa wasu suna cewa ana dawa daga disney mamaci sai a raba gado yana sattan bayani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 malamai suka istinbati daga hadithin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewar mamaci na mutuwa to abin da ake so na farko akwai abin da ya shafi biyan bashi wanda a cikin gadon da ya bari ake ibawa a biya akwai abin da ya shafi wasiya a cikin bashin ake yi akwai abin da ya shafi mu'natu tajhiz sayan likafani da biyan kuɗin ma'aikatan makabarta da sauransu duka ba ta a cikin dukiyarsa ne to daga wannan lokacin an sama an so mataba kudinsa ke an so mataba dukiyarsa ke idan aka je janaza aka dawo san san gada ba su bari su dan huje na wannan bakin ciki da suke tare da shi in sun ga dama kuma su raba take ba ba ne yadda ka ji din haka yake Eh, ana dawa daga makamarta idan mutane suka ce suna son su raba don kar a samu gaddama ko ko rigima tsakanin magada da sauransu ya halarta amma kuma malamai sun ce idan mutane sun ga cewar ya fi dace masu bari zuwa bayan kwana uku mutane sun daina zuwa ayi musu ta'aziyya to wannan babu laifi dan ba su daga wata maslahar da ta sa su jinkirta zuwa bayan wata ko wata biyu ko wani abu jiran waɗanda suke biyan bashi ko a biya masa basuka da sauransu shi ma wannan babu da shi wallahu a'lam wanda eh, yake waya da ruwansa ko kuma yadda ne ke tsari Ah. wannan tambaya yake ina jin ina jin wannan wannan ko gauro ne ba sani ba mai aure ba zai wannan tambayar ba yawwa to Allah ya yi masa gaskiya fi sabirin lahi da azumi an fi son mutum ya kula sosai sosai da azumi manan ya hudu ba yau mai karfi sosai akan irin yadda abubuwa can albaya mai azumi ya kamata kula da kyau ko da matar ka ce ko da matar ka ce manan a hankali ba ka sani ba ka ji ka fada da ranar ramadan matar ka ce kuma malam an ce fa a farko abinda za ka yi shi ne ka yarta ku idan ya gagara ka yi azumi sittin a jere don kawai kwana ɗaya malam wannan abu wasa ne to shi yasa malam wata ɗaya ne kawai a cikin wata goma sha biyu wata ɗaya kawai aka ware malam mutum ba zai yi haƙuri ba wannan tana ka ce kuma wataƙila ma ba matar ba ce ka ce za ka je ka yi ta kalle-kalle wai har mazi ya fito ka ce za ka yi ta magana a waya wannan kuma yana da matukar mahimmanci samari masu hira a waya wai tukunna hira a waya suna ne a akwai shafi a a yi ta hira a waya ana jin daɗin murya da sauransu wanda ba shafi a wannan bidiya ne ba Allah kuwa iya daga cikin abin da ake mayar da shi al'ada ana ganin halartarsa mana a musulunci in za ka yi aure ka je ka roƙa in aka baka dama to mana ba a ce maka ka je ka yi shekara guda kana hira ba ka yi shekara biyu kana hira ba yawancin waɗanda ake hira da su ba aure ake shi yasa za ka ga saurayi ɗaya yana da mata da yake hira da su sun kai biyar duk zai aure su ne me yasa ake hira kuma jaraba za ka jawo a kanka kawai a banza in kana da ɗan tsoron Allah ba za ka yi a tuna ba to wannan hirar bala'i ne mafi fari a kanka saboda haka dan Allah a kula da kyau musamman cikin azumi a irin wannan ƙananan laifin kar a yi a ce mutum ya yi ta kallo har mutum yi mutu ko mutum ya yi ta magana da wata har har majiyarta amma bai karya azumi bai karya azumi ko da zai ya fita azumin mutum na nan iyaka ya je alola ya ya sake yi alola ya ci gaba da ibadarsa wallahu wa na'am tambaya ta karshe suna misalin zakka eh. to idan masu cire zakka misalin zakka fi sabirin layi a ah, kamar wata ɗaya da ya wuce na ɗan duba ya kai wajen miliyan goma sha hudu lokaci to an tambaye ni a nan albayani na ina ba da jawan abin da bayani sai wajen ce ma ai ya kai miliyan goma sha tara sai ina da na hiwa ina da sanci wannan lalacewar kuɗin mu in dai la'akari da zinari ne to yanzu an ce ya kai miliyan goma sha tara kenan kana da miliyan sha takwas ma abin nan bai kama ka ba bai kai nisafi ba zan kama ta kama ka ba amma idan za ka yi la'akari da azurfa an gane ko fibba to ita kuma yana cikin kwamitin goma ba za ta ba sai dai ba san nisabin su ba gaskiya ba ba Thank you.

فجعلناهم أخسرون ونجيناه وأخذ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافيه وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين إنهم كانوا قوم شر فأو أضلاهم أجمعين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله <clears throat> صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد من أجل أن أقول لك أن الله سبحانه وتعالى نكوى نكومي وأن يكون وانا يمشي نقوم قوات رمضان إن جرم أنزم الله صلى الله عليه وسلم شكرا بولا لدي هدود أربعين دبقوي لأربعين دبقوي Allah madaukakin sarki ya tafi mu da addu'a wannan masallaci mai tare da barka masjidul ansar domin ci gaba da tafsirin al alqur'ani mai girma kamar da muka saba Allah subhanahu wa ta'ala bai roƙo ya albarkaci zaman mu ya dora mu kan daidai ah, muna ba da bayanin annabi Ibrahim alaihi salam mun yi bayanin gwagwarmayar da ya yi da mutanensu har zuwa lokacin da suka je bikin yanki su daga hanya ya yanki jiki ya faɗi ya dawo gidan ce ba shi da lafiya ya ya kuma kan su wanda ya kafin su dawo sai ya bar babban ya race mai katari a wuwa suka dawo suka ce wane ne ya aikata wannan wa'anda suka ji shi yana alkawarin za su suka ce aina batan yadhkuruhum yuqalu lahu farash mun ji wani matashi yana sukan yana fatan ci su gare su ana kiransa ibrahim aka ce a taho da shi aka taho da shi kai ka aikata wannan ya ibrahim ya ce a'a babban yi ku tambaye shi idan zai fada musa suka koma ka kawo nan su suka ce a'a ko da ne kuna bauta abin da zai magana daga misali, kuma suka dawo wajen annabi ibrahim sai ya kasu cewa wannan ba sa magana daga nan sai ya samu gabar ya musu kusa ke musu a fanta abudu da bidunillah ma la yanfa'ukum shay'an ya la ku kusur na kuma liman ta'buduna min dunillahi afala ta. ko abota ta abinda baya magana baya ci baya iya muku komai habatar gari tur da kuma kanku daga nan da su ya tashi suka ce harriquhu suru alihatakum in kuntum fa'i ku kokkona shi ku taimakawa wato ku da allolin ku don samun nasara a kai Ibrahim. Annan da muka yi bayanin jiya, cewar wani shaki bakur da mutumin Farisa ya ba da shawarar cewa abin da za a yi a gina katon hall a cika da ice a sa wuta ciki domin ƙona annabi Ibrahim alaihi salam kuma haka aka yi an gina an kunna wuta sannan an jefa annabi Ibrahim alaihi salam a ciki hadithin cikin sahih buhari da Muslim hadithin Abdullahi bin Abbas sun yi nuna mana cewa annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi cikin wutar nan yayi addu'a wace addu'a yayi hasbunallahu wa ni'mal wakeel Abdullahi bin Abbas yi cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم عبد الله بن عباس ما يدري ان كان تسمى خالد المسلم يلا شو وانا حسبنا الله ونعم الوكيل الله يا ولد عجيب الله يا عجيب ونعم الوكيل وما لا دل الله وما دل الله بشيء وكيل يتي وانا الكلمه annabi ibrahim alaihi salam ya faɗi ta lokacin da aka jefa shi cikin wuta kaga wannan kenan yayi karo da wani asar ɗan da muka kawo jiya cewar mala'ika jibril alaihi salam ya zo ya ce mishi kana da bukata ne ya idan gare ka ne ba abu ba da bukata amma idan ga Allah ne to ina da bukata sai mala'ika jibril ya ce mishi ka zo ki Allah naka mana sai ya ce ilmuhu bi hali yughni an su'ali kasancewar shi ya san halin da nake ciki ya wadatar da ni in tambaye shi in roƙe shi wanda muka ce wannan hadisi bai inganta ba ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya ce hadithun bafi albani rahimahullahu ta'ala ce eh, hadithun aw asarun la asla lahu bai da tushi baya ba cikin addinin musulunci daga cikin isra'iliyat kenan annabi ibrahim ya yi addu'a wace addu'a ya yi yayi Allahu wa ni'mal wakeel kuma haka ke bukata don wani musulmin da ya shiga wani bala'i ne addu'a ya roki Allah subhanahu kai hasiri ma shi musulmi ba sai ya shiga bala'i ba Allah yana son ka bankwasa kofarsa dare da rana kana da bukata baka da bukata ka roƙe shi ballantana ba mu mumini ba musulmi kai ba bawa a dorin kasa wanda bai da bukatar Allah a kowane irin yanayi har ya bar duniya هر يبر الدنيا الله يغضب إن ترك سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ألا لا أفشي لك إن كدير له فرصة ما شد الأدب لا تذكر إيش أو إيش قلته لا كسا كفا ولا إيش بدي سوكما ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس sai ka nuna baka da bukatar abin mutane sannan ka zauna da su lafiya su kaunace ka amma shi Allah sai ka kwankwasa mai kofa so ɗari a yi to sai ka zanto masoyinsa ka roƙe shi ka kuma roƙonsa ka kuma roƙonsa shi haka Allah ya su shi sa gurare biyar yake ya bada cewa idan su adaka ibadi hannu fa in yattali saboda haka ana son mutum ya zanto yana da yawan addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala musamman kuma idan ka shiga bala'i ko tashi hankali wannan addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakeel addu'a ce mai kanci yanzu halin da muke ciki a Najeriya hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal kowa yayi kai Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka tsayar da wanda zubar da jini da ake ko ta gida da muka koma ga Allah muna yi mana Allah zai kama da sauki Allah zai kama da insha sun jefa annabi Ibrahim alaihi salam cikin wuta annabi Ibrahim ya yi addu'a hasbi Allahu wa ni'mal wakil annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma lokacin da aka yi yakin Uhud aka turo da ni mutum sunan shi nu'ayn ibn mas'ud abu sufyan lokacin da musulunta bai turo da shi ya zo ya tsora ta musulmi shine Allah ya ce allazina qala da an-nas wa'anda mutane suka ce musu yawancin malaman tafsiri qala lahum an-nas anan wannan nas na farko mutum ɗaya a hasan larabci ana kiran mutum ɗaya nas an gane ko asali mutum ɗaya insa in suka yi yawa nas amma kuma ana kira mutum ɗaya nas saboda mutumin da ya zo ya ba da wannan labarin mutum ɗaya sunansa Nu'ayin ibn In idan samu su haɓar manzala sallama yana tsorata su bayan kun je kun je fatattaki mutanen nan yakin Badar yanzu sun je sun taru sun tara makamai da sojoji masu yawa ku tsantsan da mutanen nan za su murkushe ku inna nasa karjan ma'aunan Allah yake fa da mun imani sai ya musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel manzala sallallahu alaihi wasallam ya wannan addu'a ko sauran su abinda munafikai suka yi a wannan lokaci shine bidiya yanzu da muke gani sun turo da mutum ɗaya zo ya tsorata su yanzu da media ake tsorata mutane social media yanzu ko a kwanan nan dan wa'annan abubuwa da suka faru a tsorawa ba buje da barikin da da sauransu mutane sun fake da shi sai da mutum ya fito ya zo ya tsora da mutane yanzu ku bari wa'annan mutane za su yi kaza kaza matasa ku shirya kaza duk kariya ne ba abin da zai faru sawa ne kawai ta bangaren musulmi za ka ya fito shi ma haka idan azumi ya wuce waɗanda mutane za mu ci kaza kaza su wannan duk kariya ne ba abin da zai ci an gane ko to Allah subhanahu wataala sai ya ce kulna annabi Ibrahim alaihi salam yana cikin wuta amma wutar ba ta aiki a kansa saboda yayi addu'a Allah sai ya karbi addu'arsa Allah yake kulna sai muka ce ya naro ya ke wuta ga Allah yana magana da wuta ku umarni ke bata kayansa ne ya naru ya ke wuta ko ne bardan ki kasance sanyi ki kasance sanyi wuta asali tana kuna ne kuma Allah subhanahu wataala shi ya sanya wannan sababi ya kuna a cikin wuta in yi ga dama ya cire wannan sababin sai ya ci an gane ko sai sababin ya daina aiki al'asbab wal musabbibat asali mutum ba zai samu ɗa ba sai ya yi aure ko? kenan sababin samun ɗa shi ne aure to Allah subhanahu na iya gada masu ya fata wannan sababin sai mutum ya aure mata hudu ba shi da ɗafo ko ɗaya saboda Allah ya ce wa yaj'alu ya sha'u? Na wanda ya ga dama ya iya to Allah subhanahu wataala yana son mutum ya yi riko da sababi shi kuma Allah shi ne wanda yake sanya sababin ya yi aiki in ya ga dama ya sa sababin ya yi aiki in ya ga dama ya hana sababin aiki shi yasa komai daga ƙarshe wajen Allah yake komawa a shi sa Allah subhanahu ya wata magana cikin suratul amfani, lokacin da aka yi yakin badar a farkon yakin manzala sallallahu alaihi ya kwaci takwa kafiran da suka zo sun kai mutum dubu amma wannan tsakuwar da yi damka daya ya watsa a fuskokinsu yace shahatul wuju. babu wani arne da ya zo filin daga sai da wannan tsakuwar ta shaidarsa ya yi riko da sababi wane ne ya sa sababin aiki Allah asali abin da ya watsa bai sai kai ga dukkan su ba amma Allah subhanahu ta'ala sai sa sababin aiki sai sa Allah yake da shi wal falam taqtuluhu lakin Allah qatalahu ba ku kuka kashe kafiran badar ba Allah ne ya turo da mala'iku su yi yaki kuma masu kansu sahabban wasu sun ce sun ga mala'iku da fararen guna, da rawani sun sauko sun yaƙi tare da su wa ma rabaita kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai jifa ba kai jifa ba lokacin da kai jifa walakin Allah harama sahabai sun yi sun yi sun kashe su an ce ba su suka kashe su ba manzo Allah ya jifa an ce ba shi ya jifa ba haqiqatan kasba shi ya jifa haqiqatan su suka yi yaki a kasban su suka yi yaki amma kuma haqiqatan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya jifa shi ya yaki mun fahimci wannan saboda haka al-asbab wal musabbibat dukkan suna komawa ga ubangiji Allah subhanahu yanzu mutanen duniya baki daya ka'ida ce Allah ka'ida ce ta Allah sunna ce ta Allah akan cewar sai an sami mahaifi da mahaifiya uba da uwa kafin a samu da yawancin mu haka aka haife amma kuma a wajen annabi Adam alaihi salam ba uba ba uwa a wajen hawa ba haka bane akwai jinsin namiji ba mace a wajen annabi isa alaihi salam ba haka bane akwai jinsin mace ba namiji duk Allah subhanahu wataala iko sa ne yake aiki Allah yake kulna ya naru kuni barda sai muka ce ya ke wuta ta kasance sanyi Allah ne ya ce wutar ta kasance sanyi kuma tana dan tana ci ban amma kuma sanyi ne ba zafi ba annabi ibrahim kuma yana ciki to malamai suka ce wannan sanyin da Allah ya ce wuta ta koma to sanyi ne wanda zai iya haraka ne Ibrahim alaihi salam saboda haka sai Allah ya ce wa salaman ala Ibrahim tare da aminci sanyi ba mai cutarwa ba sanyi cikin aminci shi sa annabi Ibrahim alaihi salam yana zaune cikin wuta yana jin dadin sa su suna ganin sun kona mushi an ce shi ne maruzuma ya hau benansa yana kallon annabi ibrahim daga nesa sai gan shi akan kujera kamar ta sarauta yana cikin wuta yana huta a bansa wannan yake nuna yana nuna malami da kana tare da Allah kafin karfi kowa wallahi tallahi abin da yake da wahala shine mu yarda mu kasance tare da Allah wuyan da musulmin duniya suke sha baki da wallahi tallahi malam sumar Allah Allah ya mana alƙawari yayin nasara Allah baya karya me yasa nasarar ba ta kasa samuwa har yau wallahi tallahi matsalar da take Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa al a'launa kar ku yi rauni kar ku samu bakin ciki ku mu'minai ku musulmai ku ne a sama me sharadin in kuntum mu'mini matukar kun kasance mu'minai kuma nan mu mu'minai ne Allah mu'minai yake baiwa da ba musulmai ba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 wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna mana duk abin da muke bukata yana cikin aya Allah ya tabbatar zai mana me yasa bai mana ba allazina amanu aka yi wa alƙawari mu kuma ba mu shi saboda haka musulmin duniya babban abin da yake gaban su shine su dawo su gyara kansu wallahi tallahi wannan shi ne sarrafa su gyara imaninsu su gyara tsakaninsu da Allah su bar sabo su bar bin duniya duniya duniya duniya duniya sai ka ga nasara ka zo amma yau muna gani ga ƴan uwan mu sai an kashe an kuma kashe an kuma kashe mun da muna da yawa amma ba ka kabus ba abin da za mu iya ba abin da za mu iya yanzu ka dimu su da Najeriya mutanen nan mun kusan nan kasu amma muna nan karazi zai mu ake cutarwa ba wanda yake cutuwa a ƙasar mai kira kamar musulmi Zan saba da wannan misali wannan wallahi sallahi haka aka ce za a raba ƙasar nan a ce arewa ta tafi haba. malam za mu ji daɗi ba kaɗan ba za mu zauna lafiya za mu zauna lafiya malam haka talauci ya addabe mu malam sun gama cika makarantu su na can da jami'o'i da gwamnati suka sun cika sojoji sun cika mana nan in ka je gurin malam su da gurin ma'aikatan duk su ne yanzu aka ce an raba Najeriya malam ma'aikatan mu za su samu gurbi ba sun samu gurbin kowa zai samu gurbin aiki idan ka je asibitoci sun gama cika nasu sun zo sun cika namu a nan su ne ma'aikata idan ka ce kasuwa sun gama cika nasu a can sun tsallako nan sun cika mana ko ina su ne a nan kasuwa in suka ce ranar lahadi kar a fito a duk faɗin arewa malam kar a yi aiki malam haka za mu zauna ba mu samu je mu siyo abu ba saboda duk yana hannunsu na kamar kasuwanci ma duk sirri kuma a haka ana cewa mu ne suke suke suke cutar da saboda haka musulmi muna da yawa amma a gwamnati fayau ne babu da wani tasiri babu da wani tasiri a kan junanmu a duniyar ma ba wani abu da ta kuma kace mutum ke to mafita shine mu kama Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi zai ba mu nasara Allah ya ce ya يا نار كوني wa وسلاما ala Ibrahim, sai muka ce ya ke wuta ki zanto sanyi tare da me tare da kasancewar aminci da annabi Ibrahim alaihi salam kuma haka aka yi na'am Allah ya ce wa aradu bihi kaidan sun yi nufin sharri da annabi Ibrahim alaihi salam sai nufin su kulla masa babban makirci su raba shi da rayuwarsa Allah ya ce fa ja'alnahum al-akhsari sai muka sanya su siya hasara su suka yi hasara a can cikin suratun safa Allah ce fa'aradu aradu bihi kai Allah ce fa aradu bihi kai ka ji da. A nan bambancin ayoyin guda biyu nan wa'aradu da wa aka soma wa aradu bihi kai can kuma cikin suratun safat فأرادوا به كيدا من فجعلناهم الأخسر كان فجعلناهم الأسفل كما ذكرنا لكم أبو الله فجعلناهم الأخسرين كما كسن يصمت في حصارة فجعلناهم الأسفلين سنصوص أو كان يعني أسكن تبدأ لإبراهيم عليه السلام أن يتسيك أسكن تبس فيا سكت أسكنتا شدع لإبراهيم عليه السلام الله يتسيك أسكن ya kubutar da shi ya fito daga wutar daji lafiya ba abin da ya same shi ya yi nasara sannan na biyu su wa'ancan kafiran kamar da muka yi bayanin jiya dukkan su ba kira su da Allah halaka su akan wannan kishi su da Allah ya maganin su Allah ya tura musu da sauro suka dinga jan jinin su suka kama jan jinin su suka cinye naman jikin su duka suka mutu shi sarkin da zan da ya bada wannan umarni na mazu na maruzu Allah subhanahu ta'ala ya tura mai sauro cikin hancinsa ya shiga cikin kwakwalwarsa ya danga damunsa har sai da ya bar duniya ya shekara da shekaru yana wannan wahala ya Allah ka tura wannan sauran zuwa ga dakin yahu irin wannan sauran baya ɗaya kawai ya Allah ka turo wa dakin yahu wani ce da Trump shi Trump kuma Allah ya shige shi dan ba zai shige ba Allah ya bada magana amma wancan ya ga haɗin ai Trump din da kake magana wancan ne yake yake yake sarrafa shi wancan ne yake sarrafa shi wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al akhsari sun yi nufin makirci da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su su kai hasara na'am Allah ya ce wa najjaynahu huwa, lutan sai muka kubutar da Annabi Ibrahim alayhi salam ha udhamir yana kuma ga Annabi Ibrahim wa hu sai muka kubutar da shi wa lutan da dan da dan dan uwan mahaifinsa an gane ko annabi lutu alaihi salam dan dan uwan mahaifin annabi ibrahim saboda haka annabi ibrahim baffa yake a wurin sa amman a lokacin da shi annabi lutu alaihi salam ya ga wannan yanayi annabi ibrahim ya fito lafiya lafiya sauran mutane sun halaka shi kuma sai ya zo ya imani ai Allah ya faɗa can fa amana lahu lahu Allah ya ce fa'amana na huluto, annabi Lutu alaihi salam ɗan ɗan uwan annabi Ibrahim alaihi salam sai imani da annabi Ibrahim ya gaskata risalarsa, shi kenan sai zanto suna jari, Daga nan ne kuma sai Allah ya ba shi annabci. وقال qala مهاجر muhajirun ربي rabbi shi annabi ibrahim alaihi salam sai ce to ni ne hijira ne zuwa ga mahalicci sai ya bar garin can namu yana cikin garin iraki ne to shi kenan sai ya kaura ya bar garin shi ne Allah yake fadar je je na sai muka tsirantar da shi sai ya tsira ya bar garin wa lutan annabi lutan da ya imani da shi shi ma sai ya bar garin suka hijira Anan da malaman musulunci suka ce farko wanda ya hijira a tarihin musulunci shi ne annabi ibrahim alaihissalam shi ya hijira daga iraki zuwa filastin kasar sha shi kuma annabi rufu alaihissalam ya hijira daga iraki sai ya koma mai mu'tafika inda allah ya ce wal mu'tafika ta ahwa sai koma garin mu'tafika mu'tafika mutanen annabi rufu na gurin maza da suke neman maza su kuma Allah ya zo ya tabbata su ya tabbata garin baki daya har yanzu zuwa yanzu babu mai iya zaman gari saboda garin gairu salih da su to annabi ibrahim alaihi salatu ne farko wanda ya hijira da Allah ya kubutar da shi daga makirci da marun da musadan mutanensa ya dawo garin Falastin da zama annabi ibrahim alaihi salam ba wai hijira da kawai shi da wanda ya fara ba abubuwa da yawa kaga na farko Shi ne wanda ya so ma hijira manzon mu sallallahu alaihi wa sallama shi ma yayi koyi da shi ne hijira da Makka zuwa Madina na biyu shi da farko wanda ya fara rugurguza gumaka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya koyi da shi lokacin da aka yi fatuwa Makka ya rugurguza gumaka da shi kewaye da Makka yana cewa ja al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al batil kana zahuqa annabi ibrahim alaihi salatu shine farkon mutumin da yayi kaciya a musulunci kafin shi ba taɓa yin kaciya ba kuma ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa tuhfatul mawdud bi ahkam al-mawdud ya hakaito cewa annabi ibrahim alaihi salatu shi ne wa kansa kaciya Lokaci yana da shekara goma sha biyu shi sa yawancin malaman musulunci suka suke cewa iya daga cikin sunna a jinkirta tafiyar yaro zuwa irin lokacin da ya dan fara wayo shekara bakwai takwas shekara goma kafin aikaciya haka musulunci ya tsara kuma haka annabi ibrahim duk da cewa likitoci suna gani kuma a yau ana haifan yaro yana dan jinjiri idan aka masa kwana uku kawai ya warke kwana biyar kawai ya warke amma wancan zai daɗe kuma zai ji zafi annabi ibrahim alaihi salam shi yawa kansa kaciya kuma da gatari ya kaci alqaddu haka asar ya kawo ya dole akan abu kawai sai ya dafa kat shi ke ai maza kenan ko yawa annabi ibrahim alaihi salam shine farkon wanda ya gina ka'aba na biyar kenan shine farkon wanda ya gina ka'aba da shi da ɗansa annabi isma'il alaihi salam hatta ma alƙiblar farko ta annabawa da ke can falastin annabi ibrahim alaihi salam shine wanda ya gina annabi ibrahim alaihi salam shine farko wanda ya fara sunan fitra eh, rage gashin baki ɗiba gashin jikinsa wanda yake da jini shi da farkon da so annabi ibrahim alaihi salam shi ne farkon wanda ya soma girmama baki a musulunci na ma manzara sallallahu alaihi wasallam ya gaje shi ku zaka dan karanto mana kissar ne shi suratul zariyat وَهَلْ أتيك حديث ضيف إبراهيم نصرا واتقوا عليه وتقول سلاما قال فيه قول فراغ إلى أهله فجاء بشير جميل فقربه إليهم قال ألا تأكل فأوجدنا حيدا قالوا لا تطع وبشروه وبشروه بغلام عليم حسبك حسبك annabi ibrahim alaihi salam shine farko mutumin da ya so ma girmama baki a dinin musulunci Allah ya ce wa hal ataka حديث ضيف Ibrahim المكرمين mukrami ita shin labari ya zo maka kai الله Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin bakin annabi Ibrahim masu daraja wanda Allah ya daraja su su wane ne mala'ikun Allah kuma Allah yana tambayar manzara sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa saboda yayi koyi da shi ya koyi karamcin girmama baki daga gurin ɗan uwansa Amir Ibrahim Alayhis. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala da cikin da tafsiri Bada'i'u tafsir yana na mujalladi biyar. Na karanta tafsirin wannan aya. Ya kawo da fa'i daban-daban sun kai guda bakwai zuwa takwas. Wanda yake duk yadda ake girmama baƙi ne daga Annabi Ibrahim alayhi salam. Da farko ce iz dakalu kwatsam sai suka shiga masa yace wannan irtija'iya wannan yana nuna cewa annabi ibrahim alaihi salam falansa a buɗe ne ko ne lokaci ba ma sai kai sallama kafin ka shiga ba baki ne kawai dare da rana suke shigowa daga do alaihi sai da suka shiga kalo salama sai suka yi sallama kana salamu sai mai musu sallama amma ba kai mu mutum sai da wannan ba ba za ka shiga ɗakin wani ba izini ba yawwa ibn ce, yace qalu salama su salamar da suka yi masa kaga salaman maf'ulun bihi mansubun li fi'lin mahdhuthin taqdiruhu nusallimu alayka salaman wannan mu'rabi ne shi kuma amsar da ya bayar salamun mabniyun ne ba mu'rab ba malamai suka ce duk fi'ilin da yake ko ismin da yake mabniyun يدل على الحدوث يدل على الحدوث والاستمرار iya nuna cewa abu ne wanda yake faruwa kuma yana ci gaba da faruwa salamun ma'ana amincin Allah ya tabbata a gare ku har abada ya daga cikin alamun girmama baki nan ku sai ke munkaru ku fa mutane ne da ban kane ku ba munkaru daga ina kuke ba a saba ganin ku cikin gari ba to ana cikin wannan gaisuwar faraha kaga lafazin raha din nan min ar-rawaha wa huwa zihabu khufyatan wa bisu'a shi da mutum ya ne cikin sauri ya tafi me yasa ya ne dan ya ji ya kawo abubuwan girmama baki yana barin gurin kawai sai shi da kanta da yana da shanu na girmama baki ana ya kamata ya zanto kana da gonar kaji a gidan kaji da girma mabanci ya shiga garkin shanu ya tattaɓa ya tattaba sai ya zaɓi sanda tafi daɗi tafi girma tafi daɗi domin ɗan malaki ƙaramar sa sa ce sosai kuma ma ta fi daɗi ba ko a kaji ne malam karama karamar kaza haka ta ji daɗi kuma da lafiya eh kuma yar agriculture ne a <laughs> to faraga ila ahli sai ya gurin matarsa sai suka zaɓo wannan karbar sa kuma mai nama sosai da ya gidan sade mai kiba sai sa matarsa ta dafa sannan ta soya wato ka tokar nan sa ba wai an da ba a ka tokar nan baki daya ba a rage komai a ciki ba yanzu kaje dauri haka ake ma za ka kira kulmi guda kulmi fa za a cire kafafan guda biyu a cire hannayen na gaba guda biyu sannan kuma yadda Allah ya shi haka haka za a zo a kifin shi kifar da shi a gaban ku sha ne ko ba ba ganin a kafofin watsa abin nan kafofin sadarwa wannan shine karar shine karar bari haka yake muku an taba mana irin wannan ina jin na sha ba mu labari lokacin da muka je Saudiya shekarar farko ba 1990 shekarar mutum farko a Madina na 1990 akwai shugaban daular Najeriya ana kiransa Sheikh Abdullah Ibn Zarban Al-Khalid Allah ya gafarta musu wannan mutum shi ne shugaban daular Najeriya baki daya ya taba zuwa nan Jos mun yi mitin da shi a nan a nan abin da hall din jama'a ina tuna malam shi ya gabatar da shi Sheikh Hamid Idris sai ga ya ce mu gidansa na tuna da ni da ɗan uwa Dr. Muhammad Suleiman Adam akwai malam Tukur Almanar Kaduna akwai malam Sharafuddin da yana nan Jos amma yanzu baya na yana can Sho akwai malam uwa malam Muhammad Inu a yaron su Allah ta masa akwai malam Ja'far Allah ta masa akwai Dr. Sani Rijiyar Lemu yana nan Hafiza Ubaru Ta'ala akwai akwai dai waɗansu haka akwai Abba Tijjani shi ma ya rasu Allah gafarta masa 'yan Najeriya ne ɗalibai da muka je can sai ya gayyace mu don ya karrama mu. Farko sai muka je kawo mu falo, muna zo a falo sai shiga gida. Muna ɗan gira haka ba mu san me yake faruwa ba, muka jima ma muna hira. Mutumin ba zai zo ba, bai zo ba sai ya daɗe. A sai shi shi ne yadda su suke yi, wato wata kofa ce can da ake yi. Inda mu muke ɗan, a sai nan bayan mu ana shirya abubuwa a gudun mu ba mu sani ba. ya gama shirya baki daya muna zaune kawai sai muka ji sun kofa ta tafi kofa na tafiya kawai sai muka ga abubuwa a zube a ciki mana abubuwan ba ba a cewa sai ke bismillah ta zuwa, sai muka zo don yawan su ma sai ka rasa da ne za ka faru da ina za ka so wallahi ba na karamci akwai da ba. wallahi mu koya ni tun da na zo na gida ban gairo na gare ka kuma su a can wallahi ba sai kana da kuɗi ba ba sai kana da kuɗi ba karanci karanci mana yana da kyau ɗabi'a ce ta manzo Allah sallallahu kuma ba wai masu kuɗi ka gayyato ba kuma ba wai malamai kawai ake gayyato lokacin ba muna ɗalibai ne ba ba wai malamai kawai ake gayyato ba haka kawai wata rana ka bushe suka ka nemi talaka unguwa ka ce bismillah malam ka nemi sa ka yanka eh? ana ayi hal sai muka so maka abinci ka taba inabi ka taba tuffa ka taba wannan ka taba dabino ga su na to abin da yake daure mana kai a lokacin ba mu ga shinkafa ba an gane babban abin da ya daure mana kai ina shinkafa a sai akwai shinkafa a cikin wannan wato wani rago aka soya aka kawo ka tokar nan shi da mahallin shahid rago ne fa a kwanci aka banka wancan na yaga ta bangaren da kana yaga har sai ya kare to can an jima da mutumin ya zo ya gama muna jin gefe gini ba mu san ya abin yake ba sai ce kulu mu ci mana ba mu gane da yake da barcan da ya tusa hannunsa cikin rago sai kwaso shinkafa daga nan sai muka gane a akwai haka sirrin abin yake saboda haka annabi ibrahim alaihi salam hadu shahid shi ne farko wanda ya so makaranti a addinin musulunci kuma da ya zo da wannan ragon faraga ila ahlihi fa jaa bi ijlin sabil sai ya zo da kansa da kansa ya kawo abinci nan da zaka gane cewa annabi Ibrahim alaihi salatu salam kakkar fai wato sa guda shi kadai ya dauko shi kadai yake kima a hannunsa ya kawo fa jaa bi ijlin sabil malaman suka ce ladabin karamci a nan shi ne idan ka samu baƙi ka kawo abincin da kanka ba ka turo da matarka su kawo abinci ba ba ka turo da yan aiki su kawo abinci ba kai mai gidan ko man darajarka ka kinkimo abincin ka kawo sannan da ya kawo fakar raba ilayhi shi ya kusanto da abincin da shi bai ajiye a fake ya ce kuma so a ci ba bai daga cikin karama saboda haka annabi ibrahim alaihi salam shi ne farkon wanda ya so makarrama bari a musulunci Allah ya ce wani jaina wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha sai muka tsirantar da shi da shi da dan uwansa annabi lo ainihin sunansa haran suka tsirantar da su zuwa kasar da aka yi wa albarka annabi ibrahim alaihi salam ya hijira da zuwa filastin kenan filastin kasa ne kasa ce mai albarka سبحان الذي أسرى سبحان الذي أسرع عن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من آياتنا إنه هو السميع العليم فصيل الله يكي سبحان الذي أسرى فلك يا تبتا كأن سبحانه وتعالى ولي يتبيا النبي نباوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لك مكة المكرمة بيت الله الحرام ذو مثل الأقصى التي التي باركنا حوله كسرنا مكة وأسبركه malama suka ce kasar Filistin iya daga cikin abin da ya sa al'ummomin addinan duniya suke jayayya kan Filistin a yau saboda tsabar albarkar da yake Haga akwai spiritual albarka, akwai physical albarka. Spiritual albarka kuni da wanda rahamar Allah ke sauka tun da shi da salisu alharamai. Masallaci da wanda za ka yi sallah ɗaya a baka lada ɗaya biyar. sannan kuma albarka ta zahiri malamai suka ce ruwan da yake bugowa a gurin malar ruwan plasino da bari Ya'yan itatuwa da suke tsirowa a gurin wato itatuwan da suke tsirowa a gurin da daban suke hatta zaito yanzu idan ka samu zaitun wanda aka samo daga plasino za ka ga original kuma mai tasiri ne kwarai da ciki guri ne mai yawan albarka shi yasa yahuda suke cewa nasu ne kiristoci nasara suke cewa nasu ne mu kuma musulmi muka tabbatar cewa na Allah ya ce wannan jenahu ila wannan jenahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha saboda tsiratar da shi da annabi lutu alaihi salam zuwa kasar da muka yi wa albarka lil alami ga mutanen duniya kenan albarkan gurin musulmi na cin albarkar wanda ba musulmi ba yana cin albarka wa sallallahu ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in an ce akwai sakon da za ka ba ta insha Allah